ne za a dawo ci gaba da fafatawa a wasannin league league a musamman a nahiyar turai kasantuwar an tafi wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa da kuma wasan da aka fafata na uefa national league a satin da ta gabata a yau din za a fara wasan ne a can kasar spain bangaren La Liga mako na hudu inda kungiyar kwallon kafa ta Huiska za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Rayo Balikano da misalin karfe 8 na yammaci a gugun Najeriya. Can kasar Jamus kuwa a wasan mako na uku bangaren Bundesliga na shekara 2018 zuwa 2019 Borussia Dortmund ne za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Frankfurt da misalin karfe 7 da rabi na yammaci. Ligue 1 na kasar Faransa kuwa mako na biyar ake ciki inda a yau Nens za su barje gumi da Rennes da misalin karfe 6. Da misalin karfe 8 saura kwata kuwa na yammaci a agogon Najeriya niger kamar da kasar Caji kungiyar kwallon kafa ta PSG ne za su ɓarje gumi da kungiyar kwallon kafa ta St. Etienne. Idan muka dawo Najeriya kuwa hukumar kula da wasan kwallon kafa ta Najeriya ta bukaci tawagar gwallon England ta Najeriya da ta doke ƙasar Ghana a wasan ƙarshe na kwallon neman shiga gasar Afirka na 'yan kasar shekaru sha bakwai wanda ake yi a jamhuriyar Nijar. Hukumar ta yi alkawarin cewa za ta ba wa 'yan wasan ƙarin kuɗi wanda in har sun samu nasarar ɗaukan wannan kofi a wasan da za su yi. wani bangare na kwamishinan fasaha wato daraktan fasaha na hukumar kula da wasan kwallon kafa ahmed fresh mai suna ahmed fresh yusuf ya ce kowane ɗan wasa ingilis zai sami dalar Amurka 5,600 kwatankwacin kudin nigeria miliyan biyu ko fiye da haka idan suka samu nasara a wasar ta ranar Asabar da za su 'yan wasan Najeriya 'yan Ingila ɗin, a ranar Laraba da ta gabata ne suka doke masu masaukin baki ƙasar Nijar da ci biyu da nema a wasan dabda na ƙarshe inda bayan sun kammala kowannen su aka ba su kyautar dalar Amurka dala dubu biyu da ɗari takwas. Da yake jawabi a kan wasan mataimakin kocin ƙungiyar ta Super ta Golden Eaglet Undika Obade wanda tsohon ɗan wasa ne a tawagar Najeriya ya ce tawagar za ta yi ƙoƙari don ganin ta cire kitse a wuta wajen doke faranta ta gana a wasan da za su yi Asabar. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.